الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna sha uku ga watan Rajab jira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai uku ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib ci gaba da karatunmu na fisko cikin littafin misala muna cikin babi da yake nuna mana sifar sallah irin ayyukan da ake neman ka yi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan majalisi namu a littafin shine na arba'in 47 insha Allah mun yi magana lokaci da ya gabata game da sallar isha'i ya ake yin ta me ake karantawa maka'o'i nawa ake kake kunsa da kuma ba a san bacci kafin a yi sallar isha'i ba a san tira mara kan gado bayan an yi sallar isha'i yau za mu tashi tullaki ya yusirru biha fi salati ha iya bi harikin lisani bi bil mun magana akwai tsorori ko salloli da ake yin a su a ɓoye. akwai waɗanda ake yi a bayyane to ya za mu gane mun asirta ko mun bayyana shi ke darasinmu na yau a kai za mu soma bayani malam ya ce walƙira'a karatun alƙur'ani a cikin sallah sawa'an fatiha ce ko sura التي يسر بها في الصلاة كلها wanda ake asurta ta a cikin sallah gaba ɗaya, duk inda ka ji an ce a asurta karatu a nan a yi a koyi yanzu malam zai nuna maka abin da ake nufi da a asurta a yi a koyi ga shi kamar haka fiye bi taharikin lisani shine ka motsa halishanka bi takallumi bil qur'ani kai ta zance da qur'ani shine ake nufi da asartawa asartawa idan da wani zai yi sallah saboda ya ji an ce a asarta karatu a waje kaza sai ya yi karatun zuci kamatin zuci ne babu wani gaba ta furuci da za ka motsa kawai kana hasashen ayar a zuciyarka kana tilawata a zuci maimakon bakinka yi motsi da gaɓuɓɓen furuci wannan sallah ba ta yi ba ba a ɗaukan kayi kira'a. kawai ka yi tafakkuri ne na kira'a shi ya sa malamai ko ba a sallah ba suka ce hatta a hatta ba ka cewa ina yi a zuciya ta ce a'a harshenka yi furuci da duk wata gabar da take taimakawa a fitar da sauki. ko da kuma a asirshen kake yi shi yasa suke cewa da za ka yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a zuci kawai kana hasasowa kana yi ko ko kusa ba za ka kama kafan wanda ya furici da kalmomin ba wannan shi ne ake ce ma'asartawa kana faɗi kai kana ji ko da wani bai ji ba wa ammal Jihar, amma abinda ake ce ma bayyanar da karatu aka san asarta karatu an yasmi'a nafsahu wa man yalihi mai karatu ya zan yana jin abin da yake karantawa kuma wanda ke kusa da shi ya ji abin da yake karantawa ko da bai ɗaga murya ba ya zan wanda ke kusa da kai yana jin mai kake karantawa alhamdulillahi rabbil alamin kaga na kusa da ni yana ji ban kuma daga murya amma kasartawa ban tsammani wani ya ji ba hatta da an amma kuma harshe na da gaɓuɓɓen furici na ana karanta fatiha ke wannan shine bambancin bayyanawa da asirtawa in ka kana ku? idan shi kadai yake tsalla idan ba shi kadai ne ba ana so ya ji yadda jama'an da yake musu tsalla baki daya in amfana zalika domin ayoyin alkur'ani sarwa ne wa'azuza ne nasihohi ne to kaga wanda yake saurarenka shi ma yana amfana kuma kana tunasar da shi ayoyin Allah jalla jalaluhu kila ya manta mahaɗar wata ayar da ayar idan ya ji ka sai ya tuna yasa za ka ga sahabbai a karatuttukan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake bayyanawa sai ji sahabi ya ce na haddace surata qaf saboda annabi na yawan karanta ta a sallah iri kura saboda saurari mai kyau da suke badawa da kyakkyawan natsuwa da kuma yadda sukan tattara tunaninsu da hankalinsu da komi nasu zuwa ga abin da suke yi na sallah ba kamar mu ne, wanda mu ma wajibi ne mu gyara za a yi sallah a gama ta za a bi ɗaiɗaiɗai a ce miliyan ɗaiɗai za a raba a ɗinka zaro kowane mutum ɗaya a keɓe da shi a ce gaya mana raka an farko da na biyu mai malam ya karanta ko liman to wasu da yawa ba za su ci ba daga da aka yi sallama ya manta ma me aka karanta saboda hankalin yana wani waje kuma ko yanzu din nan karatun nan da aka yi wani ba zai iya cewa kaza da kaza ne ba ko ya shinki ya faɗi ɗaya ko ya zai zabar gada duka ya zire da wannan ko ba komi mu daɗa mai da hankali a lokacin da ake sallah idan jahariya ce mu saurari liman sosai idan sirriya ce dama mu ma an ce mu karanta lokacin da liman yake karatu a sace walmar'atu ita kuma mace wajen kira'ar ta duna majalisar jihari ana son ta zan kasa da namiji wajen bayyana karatu ba ta asirta ba a wajen bayyanawa a'a kacce ɗaga murya kamar namiji wasu suna ma wannan waje ba hagon fahimta ba cewa aka yi ba za ta bayyana babban cewa aka yi duna rajuli juri jahari yawa mata suna bayyanar da karatun sallah a inda ake bayyanawa kuma matarka tana yi a koya ne kaya mata daga yau domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu na malik ya cikin muwatsa akwai wata baiwa Allah wadda take ƙoƙarin tsayuwar dare amma kuma karatunta jihawari jahawariyatin sauti ne an san wani Allah ya ba shi murya in yana magana sai ka ji kamar ya sa lasifika a gaban shi wani kuma da lasifikan sai ka ji kamar ana tasa murya ita tana da wannan kama abokina oh kwa kenan na? to aboki na a yi can yana dariya sai dai yau ya zo ba hula to gaskiya ne ba abin mamaki ba ne eh, ai Allah ne mai hikima ko? to Allah ya sa mu dace hmm. to ita wannan baiwar Allah in tana karatu hatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakan ji karatun ta kago ba gida ɗaya zuke ba makauta ne kenan sai aka ce da sami ce wace mata ce take karatu sai aka ce mata ai wanda ce ya ce to a gaya mata ta tsaskauta fa inna Allah la ya mallu hatta ta mallu Allah bai kosawa da ba da sakamako sai in kun kosa kun gaji da aiki malamai suka ce ah ai ba maganar saukin ta yayi ba a'a kullum tana dadewa yaji ba ta saurarawa ba ta hutawa an fahimta domin ba cewa ya ta rage muryarta ba cewa ya yi ta sassauta makanta Allah bai gajiya gaba da lada sai kun gaji da aikin da kuke masa haka na ya ce ke kenan ta zama mutawassita yawa in ta yi ta huta kada ta kwashe daren tana ta yi kamar yadda take ta yi kullum a ta jin ta ba a ba. to da wannan ashe mata ba cewa ake za su asirce a asirce ba sai dai kuma ana son su sassauta wannan a sallan faradi amma a sallah ta nafila sallan dare an fi son a bayyana sallan yini an fi son a asirta inda za ka akasta sallan daren ta asirta a na fili sallan yini ka bayyana ba ka da matsala sallaka ta yi ba maganin sujada shi ne ga abin da aka fi so amma a salloli na tsarali to nan ne matsalar sujada ke tasowa idan ka bayyana a inda ake koyewa sai a ce ka ƙara za ka yi ba'adi idan ka asirta a inda ake bayyanawa sai a ce ka rage za ka yi ƙabli na fatan mun gane amma a nafila a kullu wasi'un lakin al-afdal al-jahr fi nawafil al-layli wal israr fi nawafil an-nahar wallahu a'lam fi في salati, الصلاة A kuma yanayin sallata. to ana son ta zan kaman namiji ne shi ne mislahu ba bambanci tsakaninta da sallan namiji malam ya ce gaira an na annaha tambanmu sai dai za ta haɗa jikinta wala ta buruji ba za ta buɗe zai ha ba wala azu zai ha ko da mutsatta wata kulun mun ta zanta matsa kanta Mun zauya ta tsoke kanta fi julusiha wa sujudiha wa amriha kullihi a lokacin zamanta da sujadanta da da ayyukanta na sallah kunan fa akwai maganganun malamai sahihin magana ta yi sallar ta kaman kowa shi ne ya fi inganta malamai suna cewa arrajul wal mar'a mace da namiji babu bambanci a sifar sallah da ayyukan sallah da kamannin sallah babu bambanci tsakanin mace da namiji ba inda in ma da inda za ka kawo bambanci to sai ka kawo dalili haka suke cewa sai ka kawo dalili to kuma waɗanda suka ce ba su babu bambanci tsakanin tsallon mace da namiji su suke da ƙwaƙwaran dalili dalilinsu na farko sahihin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imamul bukhari ma ya ruwaito hadisin sallu kama a usalli annabi yana cewa ku yi sallan ku yadda kuka gani ma ina tawa sallan aka ce wannan umarni ne ya shafi maza ya shafi mata domin ba a sami wani umarni da ya ce banda mata ko ya ce mata ga yadda za su yi ba kuma ƙa'ida ta musulunci sanadin musulunci ya ba da umarni a yi kaza ko da an amfani da lafazin damirin maza ne to ya shafi mata sai abin da ya san ya tsanke kwanci da shi a hukunci kawai to shi ne kuma ke samun bambanci shi ma da dalili nassan sarihan suka ce to wannan aiki babu wani nassi sarihi wanda ya bambanta mace da namiji nassan sahihan sarihan ba a samu ba an fahimta ko sannan suka sake cewa cikin dalilanmu mata suna halartar sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa a rayuwarsa mun san haka amma nan na dan yi bayani wani lokaci na dai manta munasaba cewa a lokacin da muke magana a lokutan sallar subahi ne muka ce malik ya ruwaito hadisi mata na halartar sallar asubahi idan annabi ya gama sallah muka ce fayan sarifina mutallafi atin bi marufi himma layi wa rafna min algalati da an yi sallama mata suke koma fita sukan fita suna lullube da hijabinsu ba a iya gane su saboda duhun gari suka ce rashin gane sun ba yana nuna saboda sun rufe jiki ba a saboda duhu saboda in ka san mutum sani idan ya juya baya kana iya gane wannan madari ko ba haka ba ne in dai ka san shi da kyau izan minal galafi a takaice abin da nake son in faɗi a nan ba lokacin ba domin sun ce minal galafi don a nuna ana sallan asubahi a farkon lokaci ne kashin hakan gama gari bai washe ba a maganar shi ne mata sukan halarci sallah tare da wane manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma tare da haka ba a taɓa samun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ku mata ga wata hai'a ko wata sifa ko wani aiki wanda ya bambanta da na maza ba. Aka ce wannan ma dalili ne dan ba mu samu wani bambanci da annabi ya bambanta mata da maza ba kuma malamai da yawa a haka suka tafi Imam al-Bukhari shi ma a haka ya tafi akwai Ibn hazmin, Ibn Munzir da sauran malamai da dama Ibn Taymiyyah ma a haka ya tafi Allah ta'ala ya kama musu jin kai da almajirinsa Ibn al-Qayyim al-Shawkani al-Imam al-Shawkani ma a haka suka tafi da dai sauran malamai da dama saboda haka babu wani bambanci a ce annabi ya ce a buɗe dantse a ce mace ta haɗe A ga wannan sai da dalili babba ba annabi ya ce a buɗe ƙafa su sai su ce a'a ta haɗa kawunta haka annabi ya ce in an yi sujada a buɗa sai a ce mace ta haɗa an gane ai ce wannan baya yiwuwa sai inda wani dalili babba babu wani hadisi sarihi sahihi da ya zo akan wannan in ma da wani zance za'ifi ne kuma za'ifi baya mu'ahada da sahihi Allah ka sabon dace wallahu a'lam a'a mace dole ta rufe jikinta gaba daya yawa fuska ne ba bai waje ba ta rufe ba in ta yi sujjada kuma tafin kafanta in ya fito babu komai amma in banda waɗannan abubuwa wajibi ne ta lullube cikin taron yawa to kaga nan ne take da bambanci da namiji summa yusalli shafa'a wal jihar jaharan to sannan da mun gama magana ne a yi a sallan gishayi to sannan mutum ya yi sallaci shafa'i da wutiri karatun a bayyane ai sallar dare ne da nan muka gama cewa salloli na dare ana bayyana su na yini ana asirta su to akwai sallan shafa'i da wutar masu ƙarfi ne a musulunci e ana son ka yi shafa'i ka yi wutari shafa'i sallan da yake mai mahaɗi biyu hudu shida takwas duk shafa'i ne wutari mara guda ɗaya an fahimta to za ka yi sallan shafa'i bayan sallan isha'i ka yi sallan wuturi an gane ko? wajen karatu ka bayyana a yi a bayyane shi ya sa ce waka zalika yusta habu fi na wafilin lailin ijihar haka ake so a na filfilin dare ka bayyana lokacin duk da za ka yi nafila na dare ko ana son bayyanawa wafi na wafilin na hari al'isra a na filfili na yini na nafilar da za ka yi a yini domin kuma ana son mene asirtawa asirtawa in ka lura duk sallan yini hatta na farari asirta su ake in ka ɗauke sallan asubahi da ake bayyana ta domin ba za ka kira ta sallan dama ba tun da gari ya waye gari na somawa daga faduwar rana kafin fitowar mene alfijir daga lokacin da alfijir ya fito to an shiga yinin wannan gini, an fahimta wa in jahabatin hari ita na fulihi idan mutum ya bayyana karatunsa a tsallolinsa na yini amma fa na nafila a zalika wasi'u wannan abu ne wanda yake mai yalwa yani bai laifi ba ba za a tuhume shi da cewa ya yi abin da sai ya yi sujada ba amma dai an fi son ne ne kamar yadda muka gabata asirtawa wa aqallu shafa'i raka'atani mafi karancin shafa'i raka'a biyu mafi karanci raka'a biyu sannan ka yi wuturi da raka'a ɗaya ƙashi uku kenan a shafa'i da wuturi yana da hanyoyi da yawa da ake yi amma hanyar da ya fi bayyana ya fi shahara muka ki sani shi ne kai raka a biyu ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama haka ne ko? sannan ka tashi ka tsoma niyyar wuturi ka yi raka a ɗaya ka yi sallama idan za ka yi shafa'in hudu ne ka yi biyu ka yi tahiya ka yi sallama ka tashi ka sake yin biyu ka yi tahiya Kai yi sallama sannan ka tashi ka yi wuturi da guda ɗaya amma akwai ruwayoyi da yake nuna kana iya yin raka'a hudu shafa'i sai kuma kai tahiya kai sallama sai ka tashi kai raka'a daya in ka yi haka ba kai laifi ba an fahimta sannan idan za ka yi raka'a uku ne bayan wancan layin da muka faɗi na farko ana iya haɗe ta duka yawwa sannan hanya ta uku kana iya yin raka'a biyu ka zauna ka yi tahiya kafin kai sallama sai ka miƙe sai kai raka'a ɗaya sai ka zauna kai tahiya sai kai sallama ina fatan an fahimta kaga abinda muka fi sani kai biyu kai sallama ka miƙe ka kama ɗaya kai tahiya kai sallama ina fatan an fahimta na'am ba ai shi ne an yi uku gaba ɗaya na ambata eh ta yi ɗaya ba ai na faɗi قل كاجي وين مالا الله يسامحك وأقل الشفاء ركعتان ويستحب أن يقرأ بالأولى في أم القرآن a raka'a ta farko ana son ka karanta fatiha wa sabbi hikma rabbikal a'la da kuma suratul a'la an gane ko yustahabbu nan ba karatun fatiha ce ake so ba karatun fatiha a sallah dole ne la salata liman lam yaqra'a bi fatihatil kitabi ko bi ummil kitabi da dai sauran ruwayoyi da suka zo a'a ka goya da a a'la mustahabi an fahimta a raka farko na shabari. Wata tsari yake, a raka a ta biyu jikin mil ƙur'ani, ka karanta fatiha a qul ayyuhal kafiruna da kuma قل ayyuhal أيها na suratul kafiru wannan ala tariqil ibadi, ba ala tariqil wujubi ba da zaka karanta wasu sura ba waɗannan ba sallar ka ba ta da matsala ta yi amma dai an fi san ka karanta suratul a'la a raka'an farko na shafa'inka suratul kafiruna a raka'a ta biyu don akwai hadisai a kan wannan Waye ta tashahadu to in ka gama sai kai tahiya sallimu ya yayi sallama thumma wuce a raka'atan sai kuma ya tashi ya sallan wutri raka'a ɗaya. raka'a daya ya qara'u fiha bi ummil qur'ani raka'a ɗaya nan za a karanta mata fatiha wa qul ahad sai kuma ya karanta suratul ikhlasi wal mu'awwizataini da falaki da nasi surori uku kenan a wutiri a karanta suratul ikhlasi sai kuma ka biyo da falaki in ka gama sai ka goya annas an gane kaji karatu a wutiri abinda fa ake so ne sai eh, ba dole ba kana iya karanta kowace sura kana iya karanta kowace aya amma an fi son waɗannan dan annabi yana yawan yi sallallahu alaihi wasallam wa in zada min al-ashfa'i idan mutum ya ƙara shafa'i fiye da haka fiye da biyu ke da yake nufi ja'ala akhira zalikal witra sai ya sanya dai ƙarshen Sallan ya zan mutiri ƙarshen sallar ya zan mutiri wa kana lahi sallallahu alaihi wa sallam ya salli min al-layli sunnatay a raka'atan annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi raka a goma sha biyu eh na kuna taɗi ne ka raba mana hankali na ragoko. ko shawara mu je gona eh na za ka tona to Allah shi kyauta ai sun daina ba za su sakewa insha Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan salla dare raka'o'i goma sha biyu amma yutiru bi wahidatin sai ya wuce ni da guda daya kila wasu suka ce ashara raka'atin yakan yi raka'a goma ne sun mai wuce mu bai wahidatin sai ya wuce da guda daya matsalar nan matsala ce mai sauki amma mutane wasu sai kada sun dauki zafi an gane sha biyu kai kai wuturi ɗaya sha uku kenan koko goma kai kai wuturi ɗaya sha ɗaya kenan duk ɗaya ne kama wuce haka annabi bai ce a kulka wuce ba bal a wata ruwaya ta imamu bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa salatul layli masna masna ai za ka shiya ahadukum al-fajr falyasalli rak'atan tutir lahu ma qad salla sallan dare biyu za ka yi kana sallama kai biyu kai sallama idan ɗayan ku ya ji tsoron kin ya ce zai kama biyu alfijir zai fito annabi ya ce to sai kai raka'a daya duk sallar da kai ya zama wuturi saboda ne wuturi dama abin da ba shi da mahadi saboda haka uku wuturi ne biyar wuturi ne tara wuturi ne bakwai wuturi ne kafin tara tara wuturi ne sha ɗaya wuturi ne sha uku wuturi ne haka ba an gane ko waɗanda suke ganin ba wai dole sai ka tsaya a haka ba inda shi annabi ya ce sallar da ma haka abin biyu bai maka iyaka ba shi dai yayi kaza in kayi haka kayi wata sunnar ne kuma daban amma kanka ce wanda ya wuce haka yayi dai, ina fatan an fahimta uh, wata rana kamar akwai wani littafi kulukul muslim na sheikh muhammad al-ghazali wani botulin masar ne ba abu hamid al-ghazali ba wata rana kamar yadda ya kawo kissa a littafin akan maganan kittahar hadin kan musulmi ne ya kawo kissa an zo a shan kafin liman ya iso sai aka shiga tattaunawa raka'a nawa ya kamata a yi wasu sai suka ce sha ɗaya ya kamata liman ya rinka jan sun suka ce a'a kaza za a yi fiye da haka sai gaddama ta kaure sai aka so mu canza miyau sai aka so mu tada jijiyan muya, sai aka so mu kalubalantar juna sai ana neman aidambe akan kawai ba fa so kaliman a cikin liman ya zo ya ga masallaci ya hargitse ya ce lafiya aka ce a kawai daga tattaunawa cewa ai koyi da annabi sai an tsaya a kan kaza wasu suna cewa sai kaza ba kaza ma daidai ne koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai annabi ya ce sallar da rabi biyu biyu biyu ne in ka ji tsoron fitowar alfijar saboda haka ko nawa kai baka yi laifi ba hmm? wasu kuma suka ce a'a ba za a wuce sha ɗaya ba an gane to shi ne ake fada ta ce a kan shi ne ya ce to ina hadiman matsalaci suka ce ga mu ta to kuma rufe windojin Ko rufe ƙofofin kowa ya ce yi a shan ɗin a gida ana gama ta malar shan? ban kaba ramadana imanin mati saban gusa lahu ma ta ƙarshe mafi zai ya ce shan ɗin fa kowa ya ce yi a gida ya kwaya je yi a gida aka sake mamaki ya ce to yin tambaye ku shin sallan ashan sarari ne ko sunna aka ce sunna ya ce haɗin kan musulmi kuma fa aka ce dole ta ce to ba za mu yi sunna mu bakon ba ke nan to kaga har yau ana samun irin waɗannan abubuwa jefi-jefi jefi-jefi abu na cikin ka kaza da dalilanka kuma kana da magabaci a kai wannan ya fahimci akasinsa da dalilansa kuma yana da magabaci a kai ba a faɗa wanda ya fi inganta wajenka sai ka yi ba laifi ba ne ka nuna ma wanda ke fahimci naka ba fifikon naka akan nashi sai ya zama nusku irshadin ba nusku taujibin ba akwai nasiha na irshadi wannan ba laifi ba ne kana fahimtar kaza ina fahimtar kaza dalilai na in ka maka in nuna maka dalilanka ba su kai na wa ƙwari ba sannan in jawo ka zuwa ga abin da nake fahimta wannan ba laifi ba ne kuma ba a tada jiniyan wuya a kai amma abin da yake da asali naka nawa ma yana da asali sai dai dalilan da kai dogara da su kana ganin ya tuna wa ƙarfi sannan ka ce dole sai na bannawa na ji naka to nan ba ka nemi abin da shari'a ta ce ba ana neman fitina ne cikin jama'a ina fatan an fahimta wallahu alamu wa afdalul layli ashiruhu tilkiyani wanda zai tsayuwan dare to mafi lokacin tsayuwan dare karshen dare a gani sulusul laylil akhir kaman akhama tanafuluhu wa witrahu ila ki. fi wanda ya jinkirta na filfilinsa da wucinsa zuwa ƙarfin dare ta zalika afdal yin haka yafi da tilada illa manil galibi alaihi sai wanda yake ganin za a rinjaye shi bacci zai kwace mashi yawa sai akwai awa akwai abinda malamai suke ce ma ohusa akwai azima wato wanda yake ganin da wahala ya tashi in ya kwanta wato sai shafa'in shi da wutarin shi farkon dare amma wanda yake jin zai tashi ba matsala a karken dare to ya jinkirta ya shi, an fahimta ko wanda ya yi farkon dare saboda tsoron kada a yi babu a haza bin wakusaki wanda yake ganin yana da ƙarfin da zai tashi a haza bil azimati da kuma wani lokaci yakan danganta da yanayin rayuwar bawa wannan ya je daji ya yi faskare ya yi noma ya yi huda ya yi wannan ya dawo a gaji. ibis raga akwai yiwuwar in ya kwanta shi ya nauyi wannan kuwa eh, aikin shi ba mai wahala ba ne yawa amma lokutan kailula yake da shi ya kwanta ya baccin hana abin shi raga wannan akwai yiwuwan in ba ya cika zama kasa kasa ne ba ya tashi ko an san kasa kasan ba haushe in ya soma ba da labari har sai ga akwai ya a ciki wai kasa in kana bacci sai a kama ta a yanka ta a fere ta ana soya ta in ta farfado sai a ga tana motsi a ta tashi bacci ce oh, oh a lahiran kawai sun ga bai na jiji ga nama sun ce wai ta tashi bacci ko wuta da mai na ga ta sai a ce ta tashi bacci yana ga tsoka Allah ya sauke ala kulli halin ah, wanda yake yana ga za a rinjaye shi la yanta biha Allah yan tabiha ba zai falka ba falyuka shi wuce mahoma amma ya rido min da nawafil a walin laili bai gabatar da wucinsa daga abin da yake so yayi na nafila farkon dare kuma in a idan sai kaba fi akhirih sannan in ya falka kuma da daddare misali kayi wucin dama an ce ya zama murfi ko kuma matsaurin na filfilin kamar da kashar ka kulle abin da ke ciki to kayi sai ka tashi karfe biyu ko uku a tana son kai nafila ba za ka yi ba shi ne malam ya ce ce ah, in haka ya auku tana fala za ka iya nafilan kama sha a gwangwadon abin da mutum yake so min ha daga nafilfilin nan masana masana ya yi bibbiyu bibbiyu bibbiyu wala yi idil wutura an gane ko ba zai mai da wuturi ba don hadisi ya tabbata annabi yana cewa babu wutiri biyu a jami daya kuma galabatu wa ainahu an hizbihi wanda kuma idan ya rinjaye shiga irin ibadan da ya saba na sallah falahu an yi salliyahu bainahu wa baina tulu'il fajr ya samu yayi sallolinsa tsakanin dare da fitowar alfijir wa awwalil isfari ko kuma farkon isfar sun mai yuki ruwa yi salli subaha sannan ya wuce ni ya sallan asubahi ma'ana ka saba kana yi kullum sai aka wayi gari yau bacci ya danne ka in ka tashi kafin kai asubahi kana iya yi shine ma'anarsa sai dai idan ba a tada sallah ba domin annabi ya ce la salata idza uqimatis salata fala salata illa al-maktuba kuskure ne an tada sallah ka kama nafila balma ko kana nafila aka so ma iqama sai ka yanki eh inda malamai suka tada ma juna ilimi magabata shi in kai raka'a zaka ci gaba ko ba zaka ci gaba ba akwai waɗanda ke cewa in dai aka tada iƙama, ko kayi raka'a ka yanke saboda annabi ya ce la salata yi mata salatu fa salata illa al-maktuba wasu suka ce za ka yi gaggawa gaggawa da ake nufi ba wanda za ka tauye hukuni ba ka sauƙaƙe a komi ka yi sallama ka ji sallah an gane ko na jin na ce ma zan ɗan yi bincike akan wannan sosai saboda wata munasaba da ne magana kwanan baya a wani waje na yi zan gaya muku eh saboda da abin eh, abin da ya sa ne magana sai ka ga mutum a sahu da biyu wani ma na uku ana ikama yana nafila sai ka ji tsurtsurtsur ya zo ya shiga sahun gaba ko ba yi kafin kai haka ka ciki mai shari'a ciki. nafila fa kake yi wanda wasu malaman ma sun ce ko ka kulla a ka yanki yanzu ka zo sahun gaba kuma annabi bai ta da sallah sai sahu ya yayi daidai kuma an gama ikama kai ka shigo raka ɗaya na kanka jiran ka za a yi sai ka gama sallar ko haka nan za a yi liman daga sahu ya miƙe ba kila an fahimce ni raga waɗannan abubuwan duka kai da kai haka in an ce ka kawo da shi, baka da kila baka da wani dalili saddul eh, farja da aka ce ba an ce mai sallah ne ba ko mai sallah aka ce ko kuma wanda yake eh, da a ce wani ne ya ji fitsari ya matsayi shi ko ta laluha sai ya fita to nan ne za ka yi abin nan amma kana rige-rige da wanda yake shi bai sallah kana so sai ka riga da wani lalura kuma kana sallah anya kana natsu a sallar nan ko kana leƙen inda kafa take ne ka je ka shakatu a kai ina an fahimce ni so wannan magana dai gwamnati zan ba ita bayan na kammala bincike a kan maganan magabata can komi kaka yi shi da ka akwai ƙananan abubuwa irin waɗannan da yawa za ka ga ana sallah nefa sun kashe lantarki kyan sai ka ji wani ya lalubo lantarki a aljihu kif ya kunna an ce dole sai da Sifila za a yi sallah kakin kai wannan aikin ka binciki mai shari'a ciki ko ana wani aiki a wajen sallah ne wanda ba lalura ciki da sa ka yi ba Shin waɗannan ƙananan abubuwa hmm? za ka gan su ana yi amma inda za ka tambayi ne yi aiki ina ka dogara da wannan aikin ne shi ya ga ya dace ne kawai eh yana kwadayin hasken kabari to amma shi addini ba a yin shi da molanka ba a yin shi da naga ya kamata ba a yin shi da naga ya dace yanzu ka duba malam abdullahi bin kodi cikin littafin shi da wanda ka yi ta faɗi a nan yana cewa wal amalul qalil fiha yubtilu wa mithluhu al kathir ya faru. kankanin aiki da kai da ganga wajen sallah bai shafi sallah bai ce yana bata sallah haka nan in aiki yayi yawa ko da rabkanuwa ne yana iya bata sallah aikin da aka yadda ka yi sai fa in na gyaran sallah ce sai na gyaran annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawa yana sallah a masallacin shi ba ki tilla ba ki tilla haka sanin wake daman ka kowa ke hagunka wani lokaci hagu da duhu su me da lura dan muna sallah yi maka a ɗaya ko biyu an kashe wuta a shiga neman tocila amma ban ce sallan ka ta yi ba muna karkashin bincike ne sai ma ka yi bincike kakin ka aikata dukkan aikin ka ya zama ya saba ma koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan ƙananan abubuwan suna nan jirge na dan ba da misali ne da su dole ne mu sa ido mu ga menene shari'a ta ce to ya ina ta sauri ne in kai karshen babi ba zai kai ba dole mu haƙura an miƙo min takarda an sake miƙo mani ni ma na gaji fa <laughs> Allah kuwa kawai ba bari mu tsaya a nan kawai eh. muna fatan Allah ka datar da mu wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh eh suna a'a wannan kuma wani sabon titi ta dauko a salatu bainar sawari eh shi kuma zaman kanshi yake yi yawa shi ma bahasin shi na daban ne eh yana maganan ginshikan nan su ma suna tauye sallah ya ce aka ga ce ko? shi ne ai magana kenan to ya za mu yi da su wannan ka bashi yana bukatan bayani gamsashe ingantacce yawa saboda shi ma matsala ce da ake rigima a kai dole ka yi ta haƙiƙi a kai kafin ka ce ka ba wanda duk za ka gaya masa da hujja ka fahimta? yauwa to a wannan ƙananan abubuwan ne nake magana ba ka jin idan mutum yana karanta surati muhammad liman na karanta surati muhammad in aka ce Muhammadu rasulullah sai ka ji masallaci gaba ɗaya. sallallahu alaihi wasallama ana yi ko ba yi kafin ka yi ka ce mai hukuncin yin haka ko amin ne da aka ce in an ce wa dali na ku ce amin shi yasa nake maka akwai ƙananan abubuwa wanda yake ka kawai ake duba a aikata kuma muna ahalin sunna bai halatta bi haka ba wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'la hatta ya'lama hukum Allah fihi kada ce wa yas'al al ulama ko wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko haka da ke mana wani a in ka karanta ana ba sai ka zo da dalilin su ba ai abinda muke cewa duk wanda yake da dalili akan abin da yake yi shi kenan sai ya bayyana ma jama'a su karu idan ko ka ne ana yi kai ma ka kama yi to musulunci bai yadda da wannan ba shi yasa malamai suke cewa da za ka yi sallah tukan sallar da aka tambaye ka me sharuɗanta me ya hukunnanta me ya farullanta wajibanta sallolinta mustahabbanta me aka hana a sallah sai ka ce wallahi ban san komai ba a aikin nasa aka ce baka da sallah baka da sallah al-ilmu qabla al-qawli wal amal qa'idan musulunci ne imam al-buhari shi wannan gudwanin al-ilmu qabla al-qawli wal amal ilimi yake gabatar zance da aiki kafin ka faɗi wani abu ka san hukuncin Allah kan abin da za ka mai kafin ka aikata ka san hukuncin Allah kafin ka aikata Imam al-Bukhari sai istidlali da ayar al-Qur'ani fa'alam annahu la ilaha illa Allah yake aya Allah ya gaya mana kakka faɗi kakka aikata sai ka san hukuncin Allah domin hatta kalmar shahada sai da Allah yake fa'alam bai ce kulba ba fa'alam ta sanni ya gabatar da ilimi sannan kalmar shahada to ina kuma wani abu wanda yake ita ce kololuwa kalimatul tauhid kalimatul ikhlas al-kalimatul tayyiba an gane ko to dole ne in kana aikata wani abu ka tambayi kanka da me ka dogara kake aikatawa koko ka ji ana yi ne kai ma kake kwaikwayo kada ka damu da malam wani ma na ji yayi ko wannan mutum mun san shi kamili ne na ji yayi menene dalilin ka yi kada ka zama kaman a kukutu hankalinka na kunninka an gane hankalin shi shi a kunnin shi ne inda za ka ce ke zagi da za ka lakaba mashi zagin kanshi ya koya yanzu kanshi zai zage ta zagi kaga hankali shi yana ina kulli shi dan kwaikwayo ne shi in ka lakana mashi tilawan qur'ani tilawa zai yi in ka ce ta zagin ma iyayen shi iyayen shi zai ta zagi shi shi ka koya masa to musulunci bai da wannan ba yawa dole ne kawai in ma kana wani abu baka san dalilin yi ba to maza maza ka nemi dalilin ne yasa kake kaza kada ka ce haka na tashi naga ana yi sami isin nasa ya ƙuno da shay'an fa to ka sha guduman mala'iku ba haka hadisi ya zo da shi kalmar nan da na faɗi kalmar hadisi ne buhari kuma ya rawaito su'al tambayoyin kabari ce mumini ko mukini in an tambaye shi zai ce Allah ne ubangijinsa musulunci ne addininsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabinsa amma kafiri ko munafiki ko yana sallah in an tambaye zai ce ha ha ha la ajari na sai kulo na shay'an fa qultu hadisin yace to daga nan fa sai a ce ma da raita wa ma alimta ta su dauki guduma fita jibga mashi to wannan dai ya ce a takaita lokaci ya yi nisa da yawa bari mu haƙuri nima na ƙosa in yi shiru tsakanina da Allah <laughs> na'am <laughs> eh. hmm. kamata ya sace ana mafi zarafin eh. a zana cikin wani da shi ne da da wani amfani da shi an ce ana haɗa sau daga na masallaci zai su shiga zuwa ne ne su kowa? an ce ba shi kawai su shigo ce da Allah bai za su a yin hawa mafinan da sun sa dama ban ya ci Yau, wallahi, ya raba mu da fitina to kun ji wannan power bank din ya koma power bomb saboda haka in ba an san mutum bane zahiri to a kiyaye kyale shi ya jona to ai ma in har za a hada bom da power bank ana iya hada bom da waya a yi da gaske min ba da aula ba saboda haka wanda duk za su zo su sa kyagi in mu ƙara sa ido kawai in ba mu san mutum ba kyakkyawan sani to ya kira caje shi ya je wani waje kuma muna da sakaci sosai a masallatanmu sai ka ga wani ma ba a san shi ba ya zo ya sa caji ya tafi abin shi wani lokaci ma bai ma rufe wayan ba bai sa ta a dunkun ba sai ta tsilla maku ihu suna sallah to sai dai da Allah waɗanda ke kula da harkar masallaci mu kara kulawa Allah ya ba mu kariya Eh. za <laughs> yana cewa saboda kin jama'a suka faɗi shegantaka sai hukunci ya canza in zai san da haɗari ba sai a hana kowa ya saba mai so ya tada jannafaitu a gidan shi bita da ya yi kila ya cika maka. waya ko ka kai wajen caji amma in an haka kuma mutane za su shiga kunci ba amma ba na san yin da aka yi haka ana rigima ana rigima sai kawai kwamitin masallacin da ke to daga yau ba sa caji sai na sani yanzu haka ba sa caji na? na kanukawa su ma ba su sa caji to ya ji ko saboda haka da Allah mu yi a hankali eh, mu yi a hankali Allah shi kyauta Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام عاجدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وبشر موتانا واتنا في دنيانا حسنه وفي اخرتنا حسنه وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم امين امين امين اللهم اغفر الله